This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Litinin 23 ga watan Satumba na shekarar 2024. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Ƙungiyoyi na ƙara yin kira kan buƙatar isar da taimakon agaji ga waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ya shafa kwanan nan a garin Maiduguri. A daidai lokacin da wasu ke zargin an fara karkatar da kuɗaɗen tallafin da aka samu. To kowane mataki gwamnatin jihar ke ɗauka na tabbatar da agajin ya kai ga mabuƙata? gwamnati dai ta bude disaster relief fund kuma ta bude ofisoshin sema duk wanda yake son ya kawo taimako ana karba kuma ana rarrabawa kwamishinan yada labarai na jihar borno farfesa usman tarki na muna tafa da karin bayani bayan haka za ku ji cewa ambaliyar da ake fama da ita sakamakon ruwan da ake tafkawa a jamhuriyar niger ta yi sanadin daga ranar komawar ɗalibai ajin karatu zuwa 28 ga watan oktoba da ke tafi maimakon ɗaya ga wata to sai dai wasu 'yan kasar na gargaɗin gwamnatin kasar akan buƙatar ɗaukar ƙarin matakai don cika giɓin da matakin daga ranar komawar karatun zai haddasa. nauyi wanda ya rataye wuyan gwamnati shine na ta tabbatar da cewa da yanzu abin ya dawo wata takwas kenan ba wata tara ba kenan a wata takwas kenan dole sai an yi taka tsantsa don a tabbatar da cewa babu yajin aiki ko ya zama na bangaren yaran makaranta ne ko ya zama na bangaren malaman makaranta To duk za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda shi ma ya tattauna a kan ƙorafe-ƙorafen mutanen da ambaliyar ruwa ta ritsa da su a jihar maraɗin jamhuriyar Nijar game da jinkirin isar da saƙon gudunmuwar kayan tallafi gare su. Muna kuma tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yakin da take yi da mayakan Hezbollah da ke Lebanon, Isra'ila ta ƙara faɗaɗa kai hare-hare a yau Litinin, harin da ya kashe mutane aƙalla 270 tare da raunata wasu fiye da dubu ɗaya a wani sabon hare-hare da ta kai ta sama, harin da ya haifar da fargabar barkewar yakin gama gari. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari fiye da 800 yayin da kamfanin dillancin labaran Lebanon ya bada rahoton cewa an kai munanan hare-hare a yankuna da dama a kudancin kasar. Jami'an kiwon lafiya na kasar sun ce daga cikin waɗanda aka kashe har da yara 21 da mata 39. sojojin na isra'ila sun kuma gargaɗi mazauna yankin tsaunin bika da ke gabashin lebanon da su ƙauracewa wuraren ma'ajiyar kayan yakin hezbollah dubban mutane ne suka tsere daga kudancin ƙasar kuma suka cika makil a babbar hanyar beirut rundunar sojin ƙasar senegal ta ce an gano akalla gawawwarkin mutane talatin a cikin wani kwale-kwale a gabar tekun dakar hanyar da bakin haure ke amfani da ita wajen zuwa turai kakakin rundunar sojin ya ce gawarwakin sun fara ribewa hakan ya sa aikin tantance su yana da wahala a shekarun baya-bayan nan adadin bakin hauren da ke barin yammacin afirka ta kasar senegal ya karu inda aka ba da rahoton cewar dubban mutane sun mutu a farkon watan nan ne wani jirgin ruwa dauke da mutane 89 ya kifi a gabar tekun kasar ta senegal akalla mutane 37 ne suka mutu a cewar hukumomin na senegal yawancin bakin hauren da ke barin afirka ta yamma ta kasar suna tserewa tashe-tashen hankula da talauci da kuma rashin aikin yi jami'ai a kudu maso gabashin ukraine sun faɗa a yau cewa harin saman da rasha ta kai a birnin zaporozhia ya jikkata akalla mutane goma sha shida gwamnan yankin na zaporozhia ta kafar sadarwa ta telegram ya ce hare-haren sun kuma lalata gidaje goma sha uku cibiyoyin ilimi motoci gareji da kuma wasu gidaje masu zaman kansu sojojin na ukraine sun ce rasha ta kai wa kasar hari cikin dare da jirage marasa matuka guda hudu da makamai masu linzami guda biyu ita ma ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau cewa ta harbo wasu jiragen saman ukraine guda hudu a yankin belgorod da kuma wasu guda hudu a yankin cox shugaban ukraine zelensky kuma yana shirin yin jawabi a wannan makon a majalisar ɗinkin duniya zai kuma gada da shugaban amurka joe biden A yau ne shugabanni da jami'an diflomasiya na kasashe za su gabatar da jawabai kan batun karfafa ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya, shirin da ke zuwa kwana guda bayan amincewa da tattaunawa kan batun magance matsaloli da dama, waɗanda suka hada da sauyin yanayi rikice-rikice da kuma talauci. A ranar Lahadi ne wakilan suka ba da izini na ƙarshe ga yarjejeniyar makomar duniya. wadda ta kunshi lamuran zaman lafiya da tsaro ci gaba mai dorewa yin haɗin gwiwa na fasahar zamani matsalolin take haƙƙin ɗan adam da kuma na jinsi an amince da yarjejeniyar a taron kwanaki biyu da aka yi wa take taron kolin makoma wanda sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da wasu 'yan gwagwarmayar nemawa al'umma adalci daga hannun gwamnati ke yin kira ga masu ba da tallafi da su daina kaiwa gwamnatin jihar Borno kai tsaye bisa zargin cewa an fara karkatar da kudaden da aka samu. wasu kungiyoyin ba da tallafi masu zaman kansu sun ce har yanzu da sauran rana a kaba kuma al'ummar garin na buƙatar taimako daga al'umma a ciki da wajen ƙasar a nata ɓangaren gwamnatin jihar ta ce ta buɗe wani asusun ba da agaji kuma tana yin iya bakin ƙoƙarinta don kaiwa al'ummar da iftila'in ya ritsa da su ɗauki ga rahoton da wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf ta aiko mana. a cikin daren ranar litinin tara ga watan satumbar nan ne al'ummar birnin maiduguri jere da wasu sassan jihar borno suka tsinci kansu cikin ambaliyar ruwa da ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi lamarin da ya zuwa yanzu mutanen garin na cikin wani yanayin firgici da ban tausayi kuma ake ci gaba da nima musu tallafi a ciki da wajen najeriya kowane yanayi al'ummar birnin maiduguri da wasu sassan jihar borno ke ciki a yanzu jagorar kungiyar baudi mai rajin tallafawa ci gaban mata kuma tsohuwar jagorar asusun tallafi na Malala a Najeriya. Fatima Yarima Askira ta ce. To alhamdulillah abin da dai zan iya cewa shine gaskiya mutane da dama suna kokari wajen tallafawa waɗanda wannan lamari ya faru da su a Maiduguri. To amma a zahirin gaskiya akwai wuraren da mun ga akwai bukatu sosai kamar na magani da na tsabtace jiki da tsaftace muhalli na yau da kullum. So ko mu bauji kungiyarmu abin da muke yi shine muna kokarin kai tallafin rashin medical response kuma muna ba da magani kyauta muna kuma kokarin wayar da kan jama'a akan cututtuka da za a iya iba ta wannan abin da ya faru kuma muna gayyatar su kansu 'yan gwamnatin su zo su yi mana bayanin a yadda suke wannan tallafin da yake akwai yawan korafe-korafe da suke fitowa na cewa a an kulle sansanin gudun hijira abu ne wanda dole mu ma mu gane me ake ciki kuma mu san yadda mu ma za mu ci gaba da wannan tallafe-tallafen. Shi ma shugaban gidauniyar ba da tallafin gaggawa wato Swift Relief Foundation Abdulaziz ma Mala ya kira ga kungiyoyin fararen hula da su bibi batun tallafin. Wannan tallafin da mutane wanda suka taimaka daga ciki da waje ma jihar Borno musamman mai digiri da Jere wanda ambaliya ya shafa yana da matukar mahimmanci saboda da yawa daga cikin mutane na cikin gari da waje sun rasa su So ya kamata a sa ido sosai daga cikin civil society organization su yi aiki tare da gwamnati a yi da wannan sakon ma mutane. Saboda haka don Allah dan annabi gwamnati ta yi abin da ya dace ta san matsalolin da mutane suka fuskanta a cire son da muka nemi ji ta bakin gwamnatin jihar Borno halin da ake ciki na ci gaba da kaiwa al'umma dauki musamman bayan irin tallafin kuɗi da aka samu daga ciki da wajen Najeriya kwamishinan yada labarai da tsaron cikin gida na jihar Farfesa Usman Tar ya ce gwamnati dai ta bude disaster relief fund kuma ta bude ofisoshin sema duk wanda yake son ya kawo taimako ana karba kuma ana rarraba bacin haka su kuma NGOs din an sake musu akalla su kai abinci zuwa sansanonin suna so suna iya kaiwa kai tsaye ko su kai sto namu mu mu karba akwai kwamiti na musamman da ke bi sansanonin duka tana duddubawa duk mai neman taimako irin taimakon sai a duba sai a kawo taimakon baki haka kuma gwamnati ta kai taimako na gaggawa kowane mutum an bashi kuɗi da abinci daga sto-sto namu so a takaice iya gurgudu ana kulawa da mutanen namu wanda wannan ibtila'i ya ritsa da su kasan irin wannan ibtila'i ko ya kai wani zai ci shi bai samu ba a wani bangare kuma jagoran kungiyar bibiyar al'amuran gwamnati ta follow the money muktar muddubo ya ce suna kan shirye-shiryen aika wasikar neman bayani akan yadda gwamnati ta fara rabon tallafi ga al'umma in kika ga tallafi dole sai an san me ake tunanin yi da wayannan tallafofin so yanzu muna collecting kudade da aka yi announcing na cewa an bayar muna kokarin rubuta wani leta da ake ake ce freedom of information law letter wanda za mu tura ma gwamnatin jihar borno don mu san naira nawa ne gwamnati ta karba kuma mai take kokarin yi akan wannan so kamar yadda muka sani one of the immediate action da aka fara yi daga wannan iftila'in ya aku da su shine an fara raba wayansu kudade da kuma abinci wannan na gaggawa so kin san wannan ambaliyan ya zo da cututtuka ya zo da asaran rayuka dukiyoyi da dole sai an zauna an yi setting up plan wanda za a yi executing wannan abu in muka yi dropping wannan letan sai mu san ya za a yi mu bibi kan wannan kuɗi. alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa tun farkon labarin kai tallafi ga gwamnatin jihar borno ne wasu ƙungiyoyi da fitattun mutane a dandalin sada zumunta suka fara yin kira akan a sanya ido ganin an raba tallafin ga waɗanda al'amarin ya ritsa da su ba wai a karkatar da kuɗaɗen ba. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Ambaliyar da ake fama da ita sakamakon ruwan sama da bakin ƙwarya da ake tafkawa a ƙasar ta yi sanadin ɗaga ranar komawar ɗalibai ajin karatu zuwa 28 ga watan Oktoba da ke tafi a maimakon ɗaya ga wata. dubban dakunan karatu ne suka ruguje sanadiyar ambaliyar yayin da a wasu yankunan mutane da yawa suka rasa gidajensu suka kuma nemi mafaka a makarantun boko dalilin da ya sa hukumomin kasar suka yanke shawarar daga ranar sake bude makarantun zuwa karshen wata. wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya aiko mana karin bayani daga birnin yamai kamar yadda a farkon shekarar nan ta 2024 masana suka yi hasashen yiwuwar saukar ruwan sama da ka iya haddasa mummunar ambaliya haka abin yawa kana a lahirin yankunan nishar inda yanzu haka ake ci gaba da tafka ruwa kamar da bakin kwarya lamarin da ya janyo asarar rayukan ɗaruruwan mutane da rugujewar dubban gidaje da ɗakunan karatu a wani lokacin da ya rage mako guda a kammala babban hutun 'yan makaranta sabili kenan gwamnati ta ɗaga ranar zuwa 28 ga watan oktoba matakin da kungiyoyin malaman makaranta irin su sinapses suka ce ya yi daidai in ji sakataranta jariri labasaidu wanga mataki da aka dauka ya yi saboda an yi kiyasi azuzuwa wajen dubu biyar ita wagga ambaliyar ta dakwame kuma ruwa da ke zama da ke da kwai cikin wasu lakwal suna ɗaya sako cututtuka kwana na biyu kuma shine kasan eh, cikin ƙauyuka azuzuwan da ake na zana ne to yanzu ba a samu ba aka yi girbi ba a samu ba aka kawo cimaka kuma ba zana da shishinu da ta kamata a ci an yi kala soshin na zana kenan shi ma wata dama ce ko da aka daga nan da sati hudu to zai sa in aka kammala cimaka za a samun hili inda za a taya a yi wannan azuzuwa wata matsalar ta daban da ta haddasa cikas a shirin komawa ajin karatun shekarar 2024-2025 shine yadda a yanzu haka mutanen da iftila'in ambaliyar ya raba da mahallansu ke samun mafaka a dakunan karatu shugaban kungiyar kowad mai fafutukar samar da ilimi mai inganci dr amadu rufa'i lawan sallau na cewa daga ranar shine mafi a'ala idan aka yi la'akari da yanayin da ake ciki akwai waɗanda suka rasa gidajen zama ba su da inda za su zuwa sai nan suka raba cikin makaranta to kahin a ɗauki tanadi na a neman musu wani wuri daidai ne su ɗan laɓa nan tun da kaya na gwamnati ne kuma su ma ɗiyan gwamnati gwamnati gaba ɗaya da sozawa masu iko gaba ɗaya sun nuna tausayi. To sai dai wasu 'yan ƙasa na gargaɗin gwamnatin akan buƙatar ɗaukar wasu ƙarin matakai don cike gibin da matakin ɗaga ranar komawar karatu zai haddasa. Sahanin Muhammadu na da irin wannan ra'ayi. Nauyi wanda ya rataye wuyan gwamnati shine na ta tabbatar da cewar da yanzu abin ya dawo wata takwas kenan ba wata tara ba. Kenan a wata takwas kenan dole sai an yi taka tsantsa don a tabbatar da cewa yara sun tsaya wurin karatu yani ina nufin cewa da a kiyaye babu yajin aiki ko ya na bangaren yaran makaranta ne ko ya zamanto na bangaren malaman makaranta kuma gwamnati ta mai da hankali bisa kai ga eh, ɗaukan nauyi da tallafi na 'yan eh, ƙasar wanda sun ka samu kansu cikin wannan bala'i mutane sama da miliyan guda ne ambaliyar ruwa ta raba da matsugunan su a bana kuma a cewar hukumomi daga cikinsu sama da kashi 90 daga cikin 100 ne aka baiwa tallafi a matsayin agajin gaggawa gaggawa da suka hada da cimaka da wasu kayayyakin bukatu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don logar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Babban matsala ita ce yunwa. Ita ce yunwa mu dai muna girma da wanda ya suka yi roƙo na tallahi aka samu don Allah a gaggauta a zo a bamu mu samu nutsuwa. Gaskiya mu dai nan galakwal domin allah ba a kawo mamu komi ba mu dai tallafin nan bai kawo gare mu ba so ɗaya ne aka ba da garin rogo ga yan lododi ranar ma mutum suna aikin shi da shi da iyalin shi dubban mutanen da ambaliyar ruwa ta ritsa da su kenan a jihar maradi ta jamhuriyar niger suke korafi akan jinkirin isar da gudunmawar kayan tallafin rage raɗaɗi kuma wannan shine batun mu na yau a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla, masu ware ambaliyar ruwa na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar al'ummomi daban-daban a yankin nahiyar Afirka. Biyo bayan ruwan sama da aka samu a bana, al'amarin da ya yi sanadiyar karyewar madatsun ruwa da tafkuna da koguna da kuma koramai Ƙasashen Najeriya, Ghana da jamhuriyar Nijar na cikin jerin ƙasashen da suka fuskanci wannan ƙalubale a yankin nahiyar Afirka ta yamma. Jihar Maraɗi ta jamhuriyar Nijar na cikin wuraren da wannan ambaliya ta yi ta'adi a bana. kuma waɗanda matsalar ta ritsa da su na matsugunnin wucin gadi a makarantun boko na gwamnati kuma yanzu haka suna kokawa akan kuncin rayuwa da suke ciki. Abokin aiki Mansur Sani ya ziyarci wurin da waɗannan al'ummomi ke zaune tare da iyalansu kuma ga rahoton da ya haɗa wa wannan fili. Kusan wata guda kenan da faruwa ambaliyar ruwa da tawakana ita ce ambaliyar da ta yi barna mai yawa a tsakiyar birnin maradi da makewayi ta yi sanadin mutuwar kimanin mutane kusan ashirin da shekatar da dama daga cikinsu an yi asarar dukiya da wuraren zama da hanyoyi da magudanan ruwa da sauran ma'aikatan gwamnati wannan ambaliya ta sa dubunnan mutane komawa rayuwa a cikin makarantun boko kowane irin hali rayuwar al'ummar take ciki daga wancan lokaci zuwa yanzu akan halin da muka shiga in sahiya ta waye a mutum ɗari uku da wani abu da ke nan cikin lakwal da wuya ku iska mutum ɗari ciki me yasa mun bazu ga duniya wata na wankatau wata na tahiya gidajen dangi domin roƙo muna cikin wani hali amma zancen taimako duk da ake cewa ana kawowa mu dai gaskiya mun ganawa tunda mu mabukata ne mabukata ne sannan kuma dan kwantawa da kake ɗiyanku kuma suna ta kamuwa da masassara amma na wajen mun ji sauki an kama mu likita da an babba da magani to amma babban matsala ita ce yunwa ita ce yunwa mu dai muna girma da wanda ya suka yi roƙo na tallahi aka samu don allah a gaggauta a zo a bamu mu samu nutsuwa na tanan gwamasko kai mun shiga tashin hankali wanda bamu taɓa gani ba tun da uwar da ta haye mu yaya gidanka yake da lakwal ai ba ɗaya bane ba wurin ma ban ɗaki wanga ya shiga wanga ya shiga wanga ya shiga ai wani baka san ciwon da ke gare shi ba kaje ka yi wanka kaje ka tsugunna ai ba daɗi gidanka gidanka ne abinci gaskiya mu dai nan wagalakwal domin Allah ba a kawo mamu komi ba mu dai tallafin nan bai kawo gare mu ba dan Allah dan annabi a taimaka ma yara kankana saboda ma yara kankana kai babba babba ne ko ruwa ka sha ka kwanta shi kuma yaro da an ce man garban nan ta sai kukan a bashi ni ne Rabi'u Ali ana ɗaukar sunayen mu amma har yanzu wani tallafi dai bai zo ma wanda yake wadatacce ba so ɗaya ne aka ba da garin rogo ga 'yan lododi rana ma mutum suna aikin shi da shi da iyalin shi da nake kira ga gwamnati a yi saurin tallafa ma jama'an nan wanda Allah ya kawo wannan lokaci cikin lakwal saboda ana cikin mayacin hali sunana lawali bala iyalin da ke gare ka can in kana tarbiyyar su yanzu nan ba su tarbiyyatuwa gare ka in kama wani magana ba ji in kana cikin kayan wani iyalin ka ba su jin magana ka amma in cikin kayan ka ka iya bida da abin ka gwargwaron inda Allah baka iko magana ta Allah yaran nan a nan dai gaskiya ba a ce amma da ana tarbiyyantar da su gaskiya suna cikin wani hali dai daga gaba da mu da su an dai kawo mu garo rogo su guda a kikatin lamar akwai su kuma makewa gaskiya sai a hankali tunda wani jama'a ne da yawa abin da ma ke ba musulmi tsoro ka zo za ka shiga mace sai ka isko mace kai namiji ne mace ba ka ba kuma ka zo ka isko mace kuma a lokacin in ka isko ta abun bakin gani muna neman gwamnati da Allah mu taimako cikin wannan lamari kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka Betin halin rashin wadataccen abinci da kyaukyawan muhalli al'ummar da ke rayuwa a cikin makarantun boko waɗanda mafi galibinsu ba sa da gidajen kansu ma'ana haya suke yi. Aisha Umar Garba wata wakiliyar sansani a cikin makarantun boko da ta shafi kusan shekaru 28 tana haya ta yi tsokaci tare da ƙara kira ga gwamnati. Tun ranar Juma'a da aka abin cikin lakwal muke ni kadai na fara zuwa da lakwal na buɗe lakwal na shiga. In ina da wurin zuwa ba na kwanta a lakwal. amma yanzu masu gidaje tsaye suka da mun zo sai su ce su za a rubutawa bisa abin da ake mu ba mu gane komi ba shekaran jiya nan ma wata hatsi aka bata aka bi ta aka zo da kwal aka mata wulakanci mai haya ce aka an hatsin ba a bata ba kenan dan kana haya dan ba ka da shi ni shekara ta 27 ina haya gidan kenan ya kamata a diba zaman da niki kuma biya nike ba a taba tambo da ba shekara ta 27 yanzu wanga wata in ya kama na bayan maulidi shekara ta 28 ina haya kuma gidan in ya lalace ni ke gyara shi a tambaye mai gida ban taba zuwa na ce mai na yi gyara cikin kudin ka ba kunun wajen tallafi ya so ya yi tsaya ce gidan shi ne a rubuta Allah sa shugaban kasa ka ji magana da muke yi yan haya ne mu ba mu da wurin zama masu gida an abinci aka ba mu sun zo sun amshi me shugaban kasa ka tana da mu ka san abin da muke ciki komi gwamnati ke yi domin kawo saukin rayuwa ga al'ummar da suka tsanci kansu cikin wannan sansani na 'yancin ruwa da ke a makarantun boko na cikin birnin na maradi na yi ƙoƙarin shan ta bakin gwamnan jihar maradi iso mamman hakan ya cuttara sai dai a wani rangadi da ya yi a lokacin gudanar da bikin moladi a makon da ya gabata ya rinka jaji ga al'ummar da ke cikin wannan hali tare da tabbatar da cewa tallafin da al'umma masu hannu da shuni da sauran kungiyoyi ke kawowa na ci gaba da isa a hannunsu tare da ɗaukar alkawalin cewa za a ci gaba da bin diddigi wurin tabbatar da waɗanda ya kamata a ce sun ci moriyar wannan tallafi. Jama'a na har na ke sun gwane kan sun nan kowa ya sani an sa a hannun gwamnan jiha saboda suka tafiya suka tabbas zai kai da hannun talakan da ya wahala da aka kuce a kai wurin a da yadda mu a zauna a yi raskura a ga a cikin jihar barafi mutum nawa ruwa ya mafana cikin su wane ne ke bukatar tallafi da alamun da hannu a kasafi a shi daidai karfin da ya kamata. Tuni dai al'ummar da ke cikin wannan hali na sansanin 'yancin ruwa na ci gaba da kashe kunne tare da sa idanun ganin yadda za su ci gajiyar wannan taimako. To Allah ya kyauta. Masu hare karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mansur Sani Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin da labaran wasanni a takaice. Kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila ta soma zuba ido kan dan wasan gaba na Najeriya Ademola Lukman tare da zimmar yiwuwar cefano dan wasan. Kafar yada labaran wasanni ta yanar gizo Socanet ta ruwaito cewa kungiyar ta tura tawaga domin duba kwazon dan wasan mai shekaru 26 da ke takale da kungiyar Atalanta ta kasar Italiya a wasan da kungiyar ta fafata da Arsenal a makon jiya. to sai da ya kawo yanzu ba a sami tabbacin ko kungiyar za ta zuba komar samun lukman ba ganin tarin 'yan wasan gaba da take da su kamar luis diaz da diogo jota da darwin nunes da dai sauransu da ke buga wasa daidai bangaren hagu da lukman din yake bugawa tauraron dan wasan ya ci gaba da haskawa a kungiyar ta atalanta tun daga shekara ta 2022 inda kawo yanzu ya zura mata kwallaye 33 tare da wasu kwallaye tara da ya taimaka aka zura a cikin wasanni 81 da ya buga mata. da alamu kungiyar manchester city ta ingila za ta rasa shahararren dan wasan ta rodri na tsawon wannan kakar wasanni sakamakon rauni da ya samu rodri ya sami rauni ne a karon battar karfe ta gasar premier da kungiyar ta city ta yi da arsenal a jiya lahadi wadda ta karkare a kunnen doki da ci biyu da biyu binciken lafiya da aka gabatar ya nuna cewa dan wasan mai shekaru 28 ya sami mummunan rauni a gwiwar kafarsa lamarin da ya sa aka sauya shi kafin karewar wasan na jiya lamarin ya kasance wata babbar damuwa ga kungiyar ta city mai fafutukar kare kambinta na gasar ta premier kasancewar ya zo daidai lokacin da ɗaya shahararren dan wasanta na tsakiya kevin de bruyne shi ma yake jinyar raunin da ya samu. kasar spain kuma kungiyar real madrid ta sabunta kwanta ragin dan wasanta na baya falan mendy mai horar da 'yan wasan kungiyar carlo ancelotti ya tabbatar wa manema labarai cewa dan wasan ya rattaba hannu kan wani sabon ragi da zai tsawaita zamansa a kungiyar duk da yake bai bayyana ko adadin shekara nawa ne sabon kwanta ragin ba to sai dai kocin ya jaddada matukar bukatar da kungiyar take yi wa dan wasan lakari da muhimmancin sa wajen tsare bayanta da kuma irin karfin da yake da shi da kuma juriyar taron abokan karawa ƙarshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin na a washington dc madalla a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya a yakin da take yi da mayakan hezbollah da ke lebanon isra'ila ta kara faɗaɗa kai hare-hare a yau litinin harin da ya kashe mutane akalla 270 tare da raunata wasu fiye da dubu ɗaya a wani sabon hare-hare da ta kai ta sama harin da ya haifar da fargabar barkewar yakin gama gari sojojin isra'ila sun ce sun kai hari fiye da 800 yayin da kamfanin dillancin labaran lebanon ya ba da rahoton cewa an kai munanan hare-hare a yankuna da dama a kudancin kasar jami'an kiwon lafiya na kasar sun ce daga cikin waɗanda aka kashe har da yara 21 da mata 39 rundunar sojin ƙasar senegal ta ce an gano akalla gawawwarkin mutane talatin a cikin wani kwale-kwale a gabar tekun dakar hanyar da bakin haure ke amfani da ita wajen zuwa turai kakakin rundunar sojin ya ce gawarwakin sun fara ribewa hakan ya sa aikin tantance su yana da wahala a shekarun baya-bayan nan adadin bakin hauren da ke barin yammacin afirka ta kasar senegal ya karu inda aka ba da rahoton cewar dubban mutane sun mutu yawancin bakin hauren da ke barin afirka ta yamma ta kasar suna tsere wa tashe-tashen hankula da talauci da kuma rashin aikin yi jami'ai a kudu maso gabashin ukraine sun faɗa a yau cewa harin saman da rasha ta kai a birnin zaporozhia ya jikkata akalla mutane goma sha shida sojojin na ukraine sun ce rasha ta kai wa kasar hari cikin dare da jirage marasa matuka guda hudu da makamai masu linzami guda biyu ita ma ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau cewa ta harbo wasu jiragen saman ukraine guda hudu a yankin belgorod da kuma wasu guda hudu a yankin cox shugaban ukraine zelensky kuma yana shirin yin jawabi a wannan makon a majalisar ɗinkin duniya zai kuma gada da shugaban amurka joe biden To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.